nan bawan nan shine iblis annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya maka alƙawari ba abin da zai cuce ka ya cuci matarka kuma ya cuci ɗanka karkashin nan ne wasu likitocin addini suke ganin cewa rashin amfani da wannan addu'a zai iya yiwa ki aiki ɗan da bai da lafiya bisa sababin shaitani ya cutar domin wani hadisi manzon Allah yake gwada mana duk mutumin da bai kusanci iyalinsa da addu'a ba akwai yiwuwan ba shi kaɗai ya kusance ta ba shaitan zai iya sa nasa tsaraba a cikin ɗan shi sa wani lokaci za ku ga ɗa ɗan aife shi ke uwa ba ki rasa ci ba uban bai rasa ci yadda ɗan ba amma da gangan ya zama ɗan iska ko ta zama yar iska malamai suka ce in ɗanki ko 'yarki ta zama yar iska ko zama ɗan iska abinda ake bukata ba tsinuwa da la'anta ana bukatar ki masa addu'a domin addu'an uwa yana da tasiri wani lokacin an samu ku iyaye ma ko kuke ɓata 'ya'yanku da tsinuwa ƙananan yara da yawa a bakin iyayensu mata suke koyon zagi uwa ka ubanka duk dai a larabci ana ganin ba zagi bane amma al'ada irin ta kasar Hausa zagi ne ko ba zagi ba wata mata kan ɗauko asalin a ɗin nan babba wanda ake faɗansa a Abuja dan can muna ganin akwai masu wannan a shafin da yawa saboda rashin tarbiyyar addini to a takaice ya ɗa in kika ga ya shiga halin da baki san ya dace da ke ba to malamai suka ce ruqya ake yi cikin nan ne kafin mu yi magana za mu ɗan tattauna matsala kaɗan a cikin wannan littafi akwai malaman da suke ganin cewa dukkan ɗa wanda ya lalace bai rasa ci ba bai rasa sha ba ya zama ɗan iska da gangan ko ta zama ‘yar iska da gangan suka ce to dole ku yi bincike abubuwa suna ɓata mana ‘ya'ya in ba ku sani ba so da dama wani lokacin ɗanki yana da ƙoƙari a makaranta ya dawo bayi da ƙoƙari ki bincike abu biyu ɗanki yana zaman lafiya da ke washe gari ki tsinci kanki ko ya tsinci kansa wajen ‘yan sace-sace da taurin kai da rashin kunya. Malamai suka ce abu guda uku ya kamata ku duba. Abu na farko akwai wani abu da ake ce masa al'ainu, kambun baka. Kina da ɗa, saboda ɗan nan da kike da shi, masha Allah, kin masa duk abin da ya dace. Shi yasa ma malamai a cikin littafin kaifan rabbi auladana suka ce tir da uwa wanda za ta yi ma ‘yarta wanka in ta mata wanka sai ta tsefa kan yar sai ta mata kitso irin na arna annabi ya la'anci wannan kitsar shine a kulla gashi ɗaya nan ɗaya nan akwai tsinuwa a kai kun gane wannan wanda ake yi a irin wanda nan da nan ɗin nan a wanda za ku ga yara ƙananan yara waɗanda suke da gashi to in yarinya tana da gashi uwanta kulla nan akwai tsinuwa akan wannan Allah ya kiyaye sannan kuma an tashabbihi ne da yahudawa ko kuma a kulla gashi ta gefe shi kuma koyi ne da nasarawa shi ma duk ba kyau shi sa duk matan da take da aljani in kin bincike ta daga cikin dalilin da aljani ya same ta da girmanta akwai abu uku ko a samu ba ta rufe jikinta ko ba ta karatun ƙur'ani ko tana yawan tsefa kanta ba ta kullewa ba ta kitsewa sai dai ta masa daurin nan irin na ƴan matan Abuja kun san daurin ƴan matan Abuja ba sa kitso idan su kulla kiyarsu wannan dai yana daga cikin fitintunu da ake samu Allah ya kiyaye ta takaice in kika haifi ya kika ɗauko ta gashi ta ɗan yi kyau 'yar fara 'yar mai kyau kin rike ta wata bakinta bayi da kyau za ta faɗi magana akan yarinyan ba za ta faɗa akan mummuna ba tana tunanin ta burge ta amma sai irki ta lalace wannan abin ya faru da wata baiwar Allah a Maiduguri tana gaya min da dadewa kusan ina gaya kai shekara kun san 2009 a 2010 an gayyace ni ziyara masallacin Indimi mun gama darasi sai ta ce min tabbas maganan kambu baka gaskiya ne mala tace min mala ina da ya a lokacin da muke magana ir tana gabana ta kai shekara 25 ta ce yarinyar nan da kake ganin ta malam na aice ta yadda ka san balarabiya ko baturiya haka take Allah ya mata kyau amma kawai sai na tsinci kaina wata rana za mu tafi anguwa suna ta ce za su tafi suna ta mata wanka ta ce tun daga cikin gida har zuwa inda suka je ba wanda zai kalli yarinyar da ya ce wani ma har ɗaukanta yake yi ta ce wallahi las wanda ta karɓi yarta da ta ce ka wannan yarki ce amma ita tana da kyau ta ce ta yi rikolin ɗin wannan ta ce lokacin da ta bata yar tana tafiya magariba tana komawa gidan yar ta tsinci kanta cikin tsananin zazzabi ta ce wannan zazzabin babu irin drip da maganin da ba a yi ba ta ce mun malam karin kai ka da nisa yarinya sai ta tsinci kanta a cikin ciwo kamar sankarau ta ce mun malam ba a yi tafiya ba yarinya sai kafa ya zamto ba ta iya tafiya ta ce malam ga yarinyar nan yanzu ta yi aure ta gama jami'a ta yi aure shekaranta ashirin da biyar amma har yanzu maganan da ake yi kafanta yana fitar da ruwa kuma duk bincike an yi a likitance ba a samu abin da yake damunta ba to shi yasa in kina da ta kika kyau ba hana kiki fita da ita ba amma an zaki fita da ita mai manzo Allah yake ki wanda take da ƴa kowa ta dafa kanya duk wanda ta zo da ƴa ko da ta dafa kansa an dafa an dafa an dafa in ba ki da aki dafa kan kishiyarki kun gane sai ku ce a uzu a uzu a uzu bi kalimatin lahi ta ma min kulle shaikonin وحامة ومن كل عين لامة to wannan shine rigakafin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ma kowa duk lokacin da ɗanki ko ƴarki kike tunanin cewa tana da kyau wadda kina jin tsoron waɗannan abun ba zai cutar da ita ba ga hanyar da ake so ki bi an gane ko to wani lokaci idan kina da ɗa ko ‘ya, na biyu kuma tsananin soyayya, ki ga wata matan har makota da kishiyarta ta gane cewa tana tsananin son ɗanta, ana haka ko ba haka. Wani lokacin tsananin son da kike gwada ma yaro, tsananin soyayya za ta iya sanyawa aljani ko ɗan adam ya cutar da ɗanki. domin aljani yana daga cikin sababin sharrin aljani in yaga kina da ɗa ko ya kina tsananin so don ya miki mugunta sai ya taɓa yaron da rashin lafiya shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da magarba yayi kowace uwa ko uba ya rike wa ƙananan yara haka ne da Allah ku yi shiru mana me yasa kuke surutu manzo Allah yace ki rike danki ko yarki saboda rashin rike ta ƴaƴan aljanu da su cin karo da su su cutar da su Allah ya kiyaye abu na gaba wani lokaci kambun baka yana iya sa a cutar da danki sai kiga yaron ki yana da kokari a naziri yana da kokari a primary kwana biyu sai daina bakin mutane kai wancan ɗanta yana da kaza wani lokacin kuma iyaye ku kuke jawo kanku duk gidan biki kai ɗana yana da ƙoƙari ai shi ya zo na kaza ai shi ya zo na kaza ai ɗana ya yi kaza ai ƴata ta yi kaza su wannan kambun baka yana sawa sai na uku wanda zai ɗauki ɗansa ya kai shi makarantar arna wannan ya ɓata ya ɓatar da ɗansa domin dole a samu ɗan in ya tsinci kansa cikin gwamnonin arewaci sai ya ji maransa cewa gara wanda ba musulmi ba da musulmi duk waɗanne na daga cikin tarbiyyar da suka samu Allah ya kiyaye to a takaice rigakafi na farko shine manzon Allah ya ce lokacin da za a samu ɗa a fara wannan addu'a bismillahi allahumma jannibna shaytan wa jannibu shaytan ma razaqtana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in a sanadin haka aka samu cikin Allah ya alƙawari ba abin da zai samu wannan dan abu na biyu <clears throat> lokacin da mace ta tabbatar da ta fara jin alaman an ji an yi scanning an samu tana da ciki daga rigakafi na farko da za ta yi makanta dangane da lalura na masu ciki abu na farko shi ne. ana bukatar ta samu waɗannan abubuwa kala uku abu na farko za ta iya samo ganyen na'ana da garin habbatar sauda ta dinga tafasa shi da zuma tana shansa aƙalla a wuni su uku ta sha da safe ta sha da rani, ta sha da yamma na'ana in aka haɗa ta da kaltufa tana da tasiri wajen saukin magance ciwon cikin mai ƙaramin ciki in kuma mace tana shan ganyen na'ana da habbatus sauda da zuma yana taimaka mata wajen ƙarin samun lafiya da ƙara ma abin da yake cikin ta lafiya abu na biyu in ba ta samu daman haka ba za ta iya samun man zaitun da man habba za a hada su waje ɗaya. man zaitun da man habba akalla ba a kasar ba ana bukatar ki samu kowanne ya kai kaman kimanin rabin lita ko lita guda amma ana bukatar ki samu wadda suka zamto kamfanoni masu kyau ba in gida ba idan man zaitun zaki amfani da shi akwai kamfani masu kyau akwai irin su Brillo akwai Sabroso amma banda Al'amir habba kuma zaki amfani da Hamani ko ki amfani da kamfanin Alkaptan ko kamfanin Alhawa za ki haɗa su waje ɗaya ana buƙatar in kina so ki rigakafi bisa kowane irin lalura da cutar da ke daminki ana so kullum garin Allah in ya waye ki ɗauki cokali ɗaya kafin ki karya ki sha na wannan man zaitun da habba tare da kuma asalin zuma da rana ma kafin ki ci abinci ki sha cokali ɗaya daga lokacin da cikin ke kai wata uku daga wata shida daga wata uku zuwa wata shida ana so ki komo cokali biyu da rana cokali biyu da cokali biyu da safe cokali biyu da rana cokali biyu da daddare ana bukatar kuma zuma ya zamto shi ma cokali biyu daga lokacin da cikin ke kai wata shida zuwa wata tara ana buƙatar cokali uku na wannan maganin cokali uku na zuma haka ake bukata ki dinga sha da safe da rana da daddare daga lokacin da cikin ki kuma ake tunanin ya zo za ki aihu malaman sunna suka ce cikin wancan addu'a da malam yake cewa ya bayar yu'alidu bi yace wa jami'il amrad tana maganin kowace ciwo yace cikin waɗannan addu'o'in da yayi malaman musulunci sun gano in mace tana so ta samu saukin naƙuda Allah ya taimaka mata naƙudan ta ya zamto wahalar da za ta sha da wuce zara gashi a cikin gari ba suka ce abu biyu ake so ta yi abu na farko ana so cikin ki kafin ya kai watar aihuwa ki yi ƙoƙarin sabunta wa kanki cin ɗanyen dabino ɗanyen dabino yana da amfani bisa dalilin nassi da aka samu lokacin da annabi isa mahaifiyarsa ta aike shi Allah ya ba mu labarin cikin Qur'ani ta je karkashin gindin ku kututturan dabino sai ubangiji ya umarce ta ta girgiza tana girgizawa Allah cikin hikimansa yana da daman da zai kawo mata kowane irin abinci tunda lokacin kan ta aihu tana samun kowane irin abinci ba ma irin na yanayin zamanin ba amma Allah sai umarce ta ci ne dabinon da ya sako daga kututturan dabino nan ne malaman tafsiri suka ce akwai hikima irin su ibnu safir suka ce tun ubangiji ya umarce ta da cin ɗanyen dabino ko dabino bayan ta aihu mace mai jego tana aihuwa ba a kawo ruwan zafi ba al'adar kasar nan ba a kawo asalin gasasshen nama ba aka ce ta ci ɗanyen dabino suka ce fihi fawa'id akwai fa'ida mai kyau fa'ida na farko suka ce shi wannan ɗanyen dabinon zai saurin kawo mata ruwan nono abu barwan andalus ya ce hikima ta biyu kuma shine dan yadda biyu nan da ta lokacin da ta aihu kan ci komai yace zai taimaka wajen fitar da jinin da ya daskare a mararsa ina fata kun gane suka ce to asali ana buƙatar mace mai ciki kafin ta aihu aihuwan watan aihuwan ya kama ta yi kokari ta sabar makanta da cin danyen dabino daga cikin ɗanyen dabinon da ake bukata ana bukata ta dinga cin wuturi wutiri shine ko ta ci asalin guda uku ko ta ci guda bakwai ko ta ci guda tara aƙalla sau uku a wuni bayan ta gama kuma sai asalin naƙudan ta ya zo wasu hanya malaman musulunci suka ba wa mace wanda za ta je wajen ƙoƙarin kiyaye kanta daga naƙuda Allah ya taimake ta da addu'o'i na Annabi Muhammad ta samu sauƙa lafiya yanzu shi maganar naƙuda malamai suka ce sauƙin naƙuda abu biyu ne bayan addu'a sai itatuwa ana buƙatar cin ɗanyen dabinan nan kafin aihuwanta da wata guda zai taimaka mata sannan jumwama akan yawan shan ruwan zafi wadda aka tafasa da ganyen na'ana da zuma da garin habba yana sauƙaƙa mata wahalan fitan ɗa yanzu kaman ƙasar larabawa in mace tana naƙuda abinda suke sai a samo suga kaman misali cikin kofi guda sai a jika da ruwa sai a bata ta sha cikin kankanin lokaci kuma sai ta warke sai ta samu sauƙi. amma ku ba za ku yi ba saboda ba al'adar ku da abincin ku da yanayin ƙasanku ku iri ɗaya ba to lokacin da mace ta kasance tana fuskantar naƙuda abinda ake bukata cikin addu'o'i a addu'ar da ake so mace ta yi wannan addu'a an na faɗa ku faɗa malamai suka ce duk girman ɗan da yake damanta Allah yana sauƙaƙa mata wahalan fitan ɗan wahalan da za ta sha bai wuce zara gashi a cikin gari ba Allah ya taimake mu wannan addu'a suka ce inna hali ana so ta samu ruwan zamzam ruwan zamzam bisa hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama, annabi sallallahu alaihi wasallama yace ma'u zamzama lima shuribala ruwan zamzam duk abin da kika sha ko ka sha da niyyar sa Allah zai biya maka bukata musamman mace mai naƙuda malamai suka ce tana fuskantar kalubale daga shedan bangare guda biyu na farko kafin naƙudan ya zo iblis zai dinga kewaya ta da yaransa na biyu lokacin da ɗan yake ƙoƙarin fitowa zai ƙoƙarin kawo mata barazana don ta cika ko kuma asalin ta bada kalmar da za ta mutu ba imani yasa ake so duk matan da take naƙuda ana buƙatan kafin tana jin alamar naƙuda akwai abu guda hudu a kanta abu na farko malam yace ana buƙatan za ta samu ruwa ta yi alwala menene hikimar alwala bisa nassin hadisi na annabi Muhammad kamar yadda ibn hibban ya inganta malam ya yi ishara da littafin babban malamin ibn al-qayyim al-juzi sunan littafin tariqul hijratayn wa babu ne. abdullahi dan umar yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani da namiji ko mace da za ta zo kwanciya ta yi alwala alwala irin ta sallafa ce Allah ya turo mata mai gadi daga wajensa shine mala'ika mala'ika shi zai yi gadin ki ko yi gadin sa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da sahabin yace yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace lokacin da mutum ya alwala mala'ikan da zai gadinsa tsakanin fatar jikinsa da mayafi mala'ikan dai tsaya babu wani halittar da zai cuce shi ɓoyayye ko bayyananne cuta ko aljani har garin Allah ya waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan mala'ikan da ya gadin ki ko ya gadin ka tun daga bullowar rana zai dinga miki addu'a Allah ya ji kanki Allah ya gafarta miki Allah ya yafe miki Allah ya sa aljanna ya zama makominki Allah ya ji kan iyayenki ba dan ko ba saboda kin bi umarnin annabi kin kwana da alwala nan malamai suka ce to ai duk matan da take fama da aljini ma in tana kwana da alwala Allah yana kare ta to ita mace mai naƙuda ana buƙatar ta samu ruwa ta yi alwala alwalan ta samu kusanci da Allah ta samu nisa da Ya yasa malamai suka kawo ko cikin littafin muwaffa annabi sallallahu alaihi wasallam yace in mutum ya sadu da iyalinsa in ba zai iya wanka ko ba za ta iya wanka ba su alwala ko su yi taimama ashe nan in an ba da dama wa mai janaba yayi alwala dan ya samu nisanci da shedan kar yayi mummunan mafarki ashe mace mai naƙuda lokacin da ta ji alamar naƙuda ana buƙatar asali ta ɗauki ruwa ta yi alwala lokacin da ta yi alwalan nan abinda ake buƙata ta karanta shine ta karanta ayatul kursiyu babu shakku a wajen malamai na sunna ayatul kursi ɗaya daga cikin ayoyi ne da take faɗa da aljani ko take faɗa da shedan musamman hadisin nan na Abu Huraira yace na kasance cikin masu gadin zakkan da kai daga cikin sojojin Annabi Muhammad wata rana kawai sai shedan zo aljani yana fata wata rana na kama shi zan kai shi gaban Annabi yace lallai in ka kanne in ka kai ni zan kunyata amma ka yadda in yi belin kaina da ayan alqur'ani yace tabbas na gamsu yace duk ran da ka karanta ayatul kursi Allah zai kare ka daga sharrin kowane irin aljani wannan ya dace da ɗaya daga cikin sahabbai ko sa'ad bin abi waqqas ko wani daga ciki yace yana da gonar dabino duk garin Allah in ya waye in ya je sai samu an masa ta'adi wata rana yayin ta hukunci ya kama hanya ya tafi yana zuwa kawai sai je tadda wani saurayi fari dogo a cikin gonarsa da daddare asalin ya masa sallama misali bayan sallar isha'i ki tashi ki dan fita wajen gari ki je binon ki je gonan ki dan ki ce waya sai ki tadda wani saurayi makaddara mace ce ruwanki sai ki tadda wata mace kyakkyawa fara doguwa a cikin dare farin wata ya haska ta sabin yace sai ne ta maza sai na masa sallama sai ya amsa sai na tsallaka shingin binan sai na miƙa masa hannu da na miƙa masa hannu sai miko miƙo min hannu yace yana miƙo min sai na ga gangan jikinsa na mutum amma hannunsa na kare har da ƙofatan kare cikin dare a cikin gona farin wata ya haska sahabin ya tambaye shi sai ya ce masa kai mutum ne ko aljani sai ya ce shi aljani ne in ke ce ya zaki wannan sahabi ya ce da na riƙe shi sai na sake shi aljanin ko shaidanin yayye ya kwace ya kasa can sai ya ce masa tabbas tun a cikin halittun aljanu a zamanin nan in ban zo na ɗaya ba zan zo na biyu a wajen ƙarfi da jarunta amma tun da nake a duniya ban taɓa jin halittan da ya rike ni na kasa kwacewa ba sai kai amma duk garin Allah kana karanta ayatul kursi ce gaskiya ne yace to duk dan adam da ke karanta ayatul kursi Allah madaukakin sarki zai taimake shi babu aljannin da zai iya cutar da shi to mace mai naƙuda ana so in ta alwala kuma ana buƙatar ta karanta ayatul kursi muna buƙatar a kori waɗannan tsofi masu surutayya akwai tsofin da aka ce in mace tana nakuda suna hana ta ɗaga kai suna sunkuyar mata da kai ana dundunta ana hana ta kallon sama in an ce me yasa ba za ki kalli sama ba wai kar ta ɗaga kai ta hango jahannama wannan duk al'ada ce irin ta sofi Allah ya kiyaye an gane ko saboda haka lokacin da mace ta zo take cikin halin naƙuda ana buƙatar. bayan ta karanta ayatul kursiyu ana bukatar kuma za ta karanta wannan addu'a wannan addu'a malamai da yawa sun yi bayani suka ce babu mutumin da zai shiga cikin kunci ko tsanani ko wahala ko damuwa ta karanta ko ya karanta ba Allah maɗaukacin sarki ya yi alkawari duk halin da ta shiga cikin Allah sai ya fito da ita misali matan da take cikin halin naƙuda in ta karanta wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ta mukta malamai suka ce irin su Abu Darda irin su Abdullah Khalid kai yake cewa duk halin da mace take ciki duk girman dan Allah yana sauƙaƙe mata wahalan fitan naƙudan bai wuce zara gashi a cikin gari ba in na faɗa ku faɗa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfiruka لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم كوبا شنكنا شيوني أتلك أدوا يا حي يا قيوم برحمتك الصديق لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم اللهم رحمتك أرجو فلا تقلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين fassararsa kika ce ya Allah kai ne rayayye kai ne da umami cikin rahamarka nake neman agaji lalle na sai da babu wanda ya cancanta abauta masa da gaskiya sai Allah shi kaɗai ubangijin sama ubangijin al'arshi mai girma Allah ina kwaɗayi rahamar ka cikin halin naƙudan da nake ciki Allah kar ka bar ni a cikin halin da nake ciki daidai da yadda bawa yake kyafta ido ya Allah in ka sauƙaƙa min naƙudan nan babu wanda ya sai tsananta min in ka tsananta min babu wanda ya sai sauƙaƙa min Allah Allah Allah Allah kai ne ubangiji na kai nake kira nake neman taimako Allah bana da wani wanda zan nemi taimakon sa sai kai lalle Allah ka tsarkaka ni bawa ni baiwarka ce Allah na kasance na zalunci ne al-Imam al-Bukhari ya tabbatar da wannan karshen kalmar da muka faɗa na la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin daga cikin ismullahul azam kalma mai girma wadda in bawa ya kira Allah da shi Allah zai ce ya kira ni da sunan da nake so nake jin daɗi mala'iku ku tambaye shi ko ku tambaye ta me take bukata ko me yake so in bashi Allah ya sa mu dace lokacin da mace ta zo za ta aihu wannan kalma malamai suka ce yana sauƙaƙa mata fitan naƙuda lokacin da Allah ya taimake ta ta haifi ɗa malamai suka ce daga cikin hidiman da ake so a yi ma jinjiri wannan malamin ya ce hidima ne guda shida hidima na farko dai abu guda uku ita uwa ko ungozo ba da hidima guda uku kuma uba ne ake so yi abu na farko ana bukata in ya zo duniya a wanke shi sai dai wasu malamai sun kasu kashi biyu akwai waɗanda suke ganin cewa goge jikin jinjiri za a yi a shafa jikinsa da man zaitun bayan an bar man zaitun ɗin ya ɗan ɗauki lokaci a sake sa ruwa a sake sa tsumma ko tawul a goge shi wannan kuma ya kawo ya ce shi yana ganin cewa sai an fara sa ruwa an kau da wannan ƙazantan tukunna sai a sa zaitun yace domin so da dama wasu ƙananan yara suna samun lalura na cutar fata a sababin barinsu da aka yi da wannan ƙazantar da ya a jikinsu yace in aka sa ruwa aka nemi sabulu ko da ta habba ce aka wanke shi da shi daga baya za a iya sa masa zaitun a jikinsa sai dai bisa ɗabi'a na wasu suna cewa zaitun yana sa mutum baki in kin ga zaitun ya sa ki baki to me yiwa akwai mis ne a ciki ungozo ma ana buƙatar ta yanke masa cini da da yanke cibin da ake yi shine asalin yanke wadda malaman asibiti ne yanzu na zamanin nan suke muna ganin akwai gyara tunda bayan sun yanke akan samu wasu yaran suna fama da ciwon cibi to sai muka gano cewa asalin nas na da waɗanda suka samu training shekara ashirin goma talatin bakwai takwas su sun samu tarbiyya kuma sun zanna da dattijai amma mafi yawan yaran yanzu ko kaciya ne asibiti ana samun haka su abu na uku kuma ana bukata duk lokacin da aka aiki jinjiri kafin a fara bashi komai malamai da yawa suka ce yana da kyau ruwan shan wannan jinjirin ya zamto ana sirka hulba da habba ya zamto ruwan shansa akwai wani kashi da jirajirai suke wanda yake toshe duburarsu suka ce haɗa masa habba da hulba a matsayin ruwa amma ya zamto madaidaici ba wadda zai dame shi ba yana taimakawa wajen fitar da wannan bayan gidan kuma ba zai samu toshewa ba ita kuma uwar ana bukata a daidai wannan lokacin a tafasa mata hulba a mata sa in babu karfin da za a yi kununsa ana bukatar zallan tsaban hulba a tafasa mata a bata ta shashi kamar shayi yana da tasiri wajen asalin saukar mata da ruwan nono to sai dai wasu suna ganin cewa za a matsa nonon ko za a fara ba ma yaron wannan malamin yace shan hulba kaɗai yana da fa'ida ba bukatar a matsa nono ko kar a matsa tsallakewa akan magana abin da ya shafi uba shine ana bukata a lokacin da kika aihu ko a asibiti ne bayan an tsabtace yaron ki wanda ake so ya fara zuwa kansa shine uba in ji mala yace ɗaya daga cikin sabon manzon Allah ya kasance yana da mata Dan ɗansa ya rasu ta ki gaya masa har sai da ya sadu da ita tukunna sai ta gaya masa cewa yanzu mai gida idan kana da aro makoci ka ara abin makocinka daga baya sai ya zo yana bukata shin ka min izini ko ba na nan in an zo in ba da shi sai yace tabbas ba damuwa to dan nan da aka ba mu Allah ya kanta shi mana su ya mutu a lokacin ransa ya ɓace kai ga manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama buɗan bakin sa ce Allah ya sa albarka a cikin daren ku nan manzon Allah sallallahu alaihi wa ya aminta da cewa Allah zai sa albarka ma'ana da samu rabo a takaice wannan yaro a sababin cikin da aka samu sai da aka kai ga cewa Anas bin Malik yace an aifi ɗan, aka kai shi ga manzon Allah manzon Allah sai yace aje a kawo dabinu da aka kawo dabino manzon Allah ya tauna ya sa masa ruwan a baki dan annabi yace kar a ba ma dan komai har Anas ibn Malik yace ni na rike yaran ina sa dan kar a ba shi komai a kai shi ga manzon Allah in kika aifi da ba a so ko nonon ke sha malamai suka ce wannan fatuwar manzon Allah antibiotic ne sai uban ya tauna yawo ya tauna dabino a bakin sa ya ɗebi ruwan yawun sai sa a bakin yaron amma in ba ubansa bane kar a je a nemo wani sai a samu mai tarin fuka ya sa masa ciwo saboda haka a samu asalin wanda ya kasance tsaftatacce uban ana so ya tauna da dino ya sa masa a baki abu na biyu kuma ana so ya rada masa suna ana son suna mai kyau kar a sa samira ma nan samira yar iska an gane ko kar a sa ma yaro saddam ma'ana dan ta aradu da ka kar a sa ikilema ikilema ma'anansa a larabci state kar a sa barakishiya barakishiya gari ne a maroko ana ce masa barakish ba a sa ma yaro ko yarinya suna na alkur'ani a sa ma yarinya lantana uluhiya inna adaina tabara duk ba a san wannan suna sunan jamila suna ne mai kyau an tambayi manzon Allah wata ta zo gaban manzon Allah sunan kiwa ce sunan tabarra wadda ba ta saban Allah annabi yace bal anti jamila ki mai da sunan ki zama jamila ma'anan jamila suna ne mai kyau a cikin sahih muslim ana bukatan kuma ki sa ma ɗanki suna Abdullahi ko Abdurrahman ko al ko Al-Hammam Amatullah Amatur Rahman suna ne mai kyau ko a nemi sunan wata daga cikin bayayin Allah mata mutumiyar kirki ko matan annabi ko matan sahabbai a saduka babu laifi ana bukatan uban bayan ya raɗa masa suna ya bayan ya tauna dabino ya asalin sa masa suna na uku kuma ana so masa addu'a addu'an da ake so shine wannan addu'an da muka karanta dazu u'izuka ma bi u'izuka bi llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ayni lama sai je ne mahali in yana da hali sai abin da zai yanka amma suka ce ana lissafin da wuni ne suka ce kuma malikiya ayi lissafi da kwana duk wanda aka in ya zama kwana bakwai babu laifi a ciki in namiji ne rago biyu ummace ne rago daya amma ku sani cewa in an yanka rago ba na uwan yaro ba ne rago na jinjiri ne kuma ba lalle ne uwan sai an bata ba ana kasa ragon suna kashi uku kashi ɗaya a ba wa makota kashi ɗaya kuma a yi sadaka da shi kashi ɗaya kuma a haɗa mai aihuwan da mutanen gida Allah ya sa kishiyanta su uku ne su zamto su hudu kowa za a raba daidai da ita ah to ai ba ki aka yanka ba da lokacin da kike zaune baki aihu ba an sayi rago an yanka miki a sanadin wa aka yi jinjiri an gane ko to abu na ƙarshe ana so a dunkula gashin sai a yi scaling ɗinsa da zinari magana ta ƙarshe saboda an gaya mun lokaci ina so in ɗan ta magana akan cutar HIV cutar HIV cuta ce da Allah maɗaukakin sarki ya saukarwa al'umma za mu yi amfani da hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama cikin wannan littafi wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana akan abin da ya shafi fasadi da barna matakar fasadi da saɓan Allah da zinace-zinace yawa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce sai Allah ya saukar muku da ciwon da za ku kasa toshe ƙofarta. HIV tana samuwa hanya uku. Hanya ta farko shine idan malamai suka yi shiru suka zuba ido, iyaye kuma suka gaza zara ido da tarbiyya ma 'ya'yansu. 'Ya'ya kuma rashin tarbiyya suna sanya sutura na rashin mutunci. Ba man cewa akwai lokacin da muka yi karatu wata mata take lissafa min telace. take lissafa min irin adadin suturar da ake ɗinka na rashin mutunci take ma a wancan lokacin akwai wani sutura ana ce masa Stella Obasanjo akwai kuma wani ana ce masa Mala'ika style akwai wani riga ana ce masa ɗinki ana ce masa sa hannu masoyi akwai hijabi da suka yi shi sunansa Alhaji Kabar Banza sannan kuma akwai wani riga da suke yin sa na rashin mutunci wanda wata daga cikin yar uwa tace min saboda abin ya daure mata kai tace wallahi in yarinya za ta sa rigar sai mutane biyu sun taimaka mata sai ɗaya ta ja gaba ɗaya ta ja baya kuma sai ta ɗauke numfashinta sai a ja sai a ja wai ba don kuma dole dai sai an saba ma Allah akwai skat fa da yara 'yan matan nan namu suke yi saboda tsaban ta dama jikinta ba ta iya tafiya kamar faretin sojoji take yi saboda ba za ta iya ban abun gudu ya same ta sai dai ta faɗi to duk lokacin da mata suka fara bayyana tsiraici zina zai yi yawa ko a musu fyaɗe ko kuma a yawaita zina ubangiji Allah kiyaye sannan zina yana daga cikin cutar da Allah yake saukar muku kasa magancewa wannan malamin ya ishara da cikin littafin babban malami albugu ya muhtaji fi majaraba min al-ilaj wannan shi kuma ya ishara da littafin raddul mubin ala bidi'il mu'alijina wa as'ilatil ha'izina fi majalil nafsi wa sihr wa alaqati bayna as-subbi wad-din malamin ce zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo wani sahabi ko wani daga cikin mutanen zamanin annabi yana fama da tsananin cuta cutan an kasa gane cutan amma akwai rama kuma kuraje sun bayyana a jikinsa kuma baya iya rike bayan gida sahabin yace zaka iya kirga kasusuwan da suke jikinsa bakinsa ya bushe kamar mai azumi aka kawo shi gaban manzon Allah manzon Allah yana kallon sa yace tabbas hakika ka shiga hurumin da Allah bai daka shiga ba yace sadaqta ya rasulullah hakika na afkawa matar da ba mata na ba shine Allah ya jarbe ni annabi yace matukar kuka bude kofan zina Allah sai ya bude muku kofan cutar da zaku kasa magancewa dan me yasa ƴan mata da matan aure suna tafiya tsirara zina ba zai yiwu ba yana daga fasadin da Allah ya jarabi al'umma tsiraicin da matan aure suke yi har ya kai ga ana zina da matan aure binciken da malamai suka yi suka ce zai wuya a warke da cutar HIV a Najeriya saboda mafi yawan masu cutar HIV ba su daina zina ba yana da HIV kuma yana zina jiya muke hira da liman man fahir da alhaji sa'ad abinda suke gaya mana muna tattaunawa suka ce mafi yawan waɗanda suke samun cutar nan mata wasu fasikan azzaliman maza suke samu su wai wata yarinya ce ta auri miji ba ta sani ba kawai sai ta je ta samu matan da mijin suna shan magani ta ce yaya haka sai aka ce baki san muna da wannan ciwon ba aike ma kin zama patient wallahi akwai matan da ta zo waje na uwarta tana gaya min yarinyan tana kuka wallahi tallahi mijinta yana da HIV ta kaurace masa na wata hudu saboda Allah ya kare ta tana zuwa ta yi check-up aka samu bata da shi sai ta kaurace masa na wata hudu wallahi tana bacci ya zo ya ɗauki sirinji likita ne ya cakka a jikinsa ya cakka masa wai me dalilin sa wai dan kar ya mutu shi kaɗai? sannan mu a jihar Bauchi an samu wasu jami'an gwamnati waɗanda ba za a faɗi sunansu ba sai lokaci yayi in sun gyara fa ni'ima ina wa'azi a Kaduna wa'azin zai iya tafiya wani waje in sun gyara fa ni'ima ba su gyara ba wallahi tallahi za mu kira suna kuma za mu yi alƙunutu a kansu jami'ai ne a gwamnatance ko a siyasance suna da cutar kanjamau kuma suna bi suna ɗiban 'ya'yan mutane a makaranti ko a unguwa suna zina da su shi yasa nan gaba muna ganin cewa mutum ya bar yarsa ta je boarding school akwai hatsari a ciki to a gurguje in har kin tabbata da kina da HIV ko kana da HIV ne mafita na farko komawa ga Allah malamai da yawa suka ce duk mutumin da ya kiyaye waɗannan sharuɗa da izinin Allah duk cutar da ta dame shi insha Allah ta'ala Allah zai warkar da shi na farko shine mai da al'amura ga zuwa ga Allah madaukakin sarki na biyu kuma shine hakuri da juriya bisa musifa ko bala'in da Allah ya jarabe ki na uku dogaro da Allah shi kadai karki dogara da likita karki dogara da magani karki dogara da habbatu sauda karki dogara da zaitun karki dogara da qustul hindi ki dogara da Allah tawakkaltu ala Allah wa huwa rabbul arshil azim abu na hudu kada a je wajen wani ko wata kada a zargi wani ko wata dalilin cewa wani ko wance ta mun sihiri yana daga cikin da masu HIV suka samu mutum ya samu cutar HIV ya ce wai sihiri aka masa sannan kuma kada a je wajen malamin tsubbu ko boka malamai suka ce yana daga ciki ba a so wajen neman magani a yi tsafi kada kuma mutum ya yanke ƙauna wajen samun lafiya kamtar ya yanke rahama ne tsakaninsa da ubangiji yawaita istighfari da karatun Qur'ani tare da salatin annabi yin amfani da maganin da ya dace wani magani ya dace shine in karfin imanin mai HIV ya yadda da maganan annabi to abu biyu zai iya warkar da shi na farko zuma na biyu kuma zamzam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma'u zamzama lima bala. duk mutumin da ya sha zanzan da kyakkyawan niyya Allah zai warkar da shi ibn al-qayyim ya samu cutar da ya rasa magani likitoci suka ce zai mutu lokaci kaza yace ƙarya ne Allah shi ke ba da lafiya kuma cuta da lafiya yan anunsa yace na ɗauki zamzam ina karanta fatiha ban gushe ba sai da Allah ya waye cutar da nake ji Allah ya cire min ita me HIV da zai samu ruwan zanzan yana sha yana tawassuli kuma ya samu zuma duk garin Allah in ya waye zuma likitocin addini suka ce tana ƙara kuzari da garkuwan jikin dan adam ya samu zuma da habba ya hada ya dinga sha sannan kuma kar mutum ya kasance ya yarda da cewa cutan nan daga ita sai mutuwa ya yarda cewa Allah zai karɓi ransa lokacin da kwanan sai kare muna addu'a da fatan duk masu cuta na HIV da hanta da hepatitis Allah ya warkar da su muna addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya